وكل ضلالة في النار ثم أما بعد اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله يومنا الشرين بطي دوات رمضان المبارك جرم من الله صلى الله عليه وآله وسلم dubu ɗaya da ɗari da arba'in da bakwai ya dace da sha shida ga watan uku miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna wannan masallaci na albarkawa ci gaba da karatunmu na tafsir cikin suratu sadu insha Allah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka tsaya kafin nan wani ya tare ne mun baya idan za ta ta iya bari za ta iya fidda masa gama na yara duka da nata in akwai yara kuma za ta iya bashi domin duk wanda bai bashi shi baka yake a tabbana idan duk wanda ba yana ba shi ba kuma in an bashi ya zama mallakan sa mulkinsa don haka zai iya abinci da shinkafan da kika ba shi zarkan kuma kiki ba laifi ba ne insha Allah ta'ala ina fatan mai tambaya in kin ji za ki haɗa mashi da ihsani yau mata in tana da hali sai ta miji rigan sallah ta mashi asin da asin ka yi fanan sallah yadda ba a gane sallah ne Kuna fatan wanda duke da hali ke haka ma daman mijin bayi da hali kuma wannan shine hannun dama ya wanke na hauni walahunna da zai alaihin bil ma'ruf a ma'anar shi ba in bayi da shi ke kina da shi ke yi tulu kamar matar nan da na taba ba ku labari kina ta mijinta bai sakaci da ci da su amma talaka ne haka zai fita yi fafutuka iya iyawansa wannan ya fita yi duk abin da zai ya buga ya buga gaba da ya makudu da arewa bai samu ba ya dawo ya ce baiwa Allah yau fa Allah bai kaddara na samu ba ga yara na jin yunwa ga ki sani ba ta ni nake ba ake to yaya za a yi kaddaran Allah a yaka za mu haƙura ya zauna cikin bakin ciki sai taba ruwa ya kama ta ta je taba ruwa sai ɗan gwangwan ɗan ƙyadi ina mai kwalabe ina mai gwangwani ina mai kwalwan tawaran da ya ƙare to da gwangwana yi da yawa a ɗakin sai tattama da sauri ya fita da sauri ya miƙa aka ba shi abin da aka wuce ya zo a fati da ya wuce ya wuce ya wuce ya wuce ya kai ce a gwangwana nan yana da gaban wani ka ce gwangwana ne ya ce gwangwana ya saka hannu a kan la'ila sallallahu wallahi ka dubu goma na abu da daya to kaga dana ta shi gida masu cewa naku namu ne namu namu ne ba rahama ba jin kai مالن ci gaba أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الرحمن الرحيم ما سمعنا بهذا في الملة باخرة إن هذا إلا اختلاق بسم الله الرحمن الرحيم هي من ذا gaggagagga kafirai suke haduwa suke shawara suke ma'annabi ta yi iri da suke tunani a lamba da shi ne mu kashe da awana sai suka ce to abin da za a yi mu tashi tawaga hazikai su je su same shi ki masa kayin duniya balo-balo ta suka same shi suka ce ya ɗan uwanmu dan uwanmu in kunta turidu malan na, laka amwalana ta kuma agnana da kai da zai kullun mu to mun yadda gaba ya za mu yi karo karo mu tara maka dukiya a dukiyarmu sai mun gamsu da mai dukiya a ƙwarai shawa kamar ka idan kuma mulki kake so to mun yadda za mu wata haima ta ba ke so na ta min abuna ina asna za mu tara kyawawan mata su waɗanda kake so a hajji rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadhun cewa alhaqqu la yushtara bil mali wala yushtara bil jahi wala yushtara bi ayyi shay'in min arab ad-dunya ita gaskiya ba ta sayan gaskiya mulki bai iya zuya gaskiya sai an kauce mata walantana a yaudare ka da ya mace mai fitsari kan ne annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da ku sa amana a hannun dama ta wata a hannun hagu saboda ɗaukaka wannan abin da nake ban dainawa yace ku je ku yi hakuri kawai wannan tsarkar kauni ba zai daina ba to amma fa ku sani ma sami'na bi hada mutun da muke ba mu taɓa jin abin da shi ya faɗi ba cewa Allah abin bauta guda ɗaya la ilaha illallah wannan kalmar mu ba mu ji ba ba mu ji a yanzu ba a zamaninmu himillatul akhira a addini ma da ya gabata ba mu taba ji ba mu iyayenmu da kakanninmu gadon da muka yi alloli ne da yawa ba kowa da allon gidansu sannan kuma kowace kabila bayan ƙananan allolin kowa a babban Allah wasu suna rike lata wasu suna rike uzza wasu manata saboda haka ka ce ba buka ba sati ba duba ba bori ba malam mai bakasa ba malam mai gasa ba ba nan dare ba malam mai yasun mai rubas sai ba mu taba jin wannan ba ko jin wannan ba suka ce ko kai ko addinin ma da aka ce na Allah ne ba mu ji sun ce Allah ɗaya ba ne nasara suna cewa isa ɗan Allah ne kuma akwai Allah ɗa akwai Allah uba akwai Allah ruhi mai tsarki sai kai kada yake za ka ce Allah ɗaya? kai kai kai kai ita za in lakhtilaq wannan ba wani abu bane kage ne na ƙaryar yadda ka kago ka ce Allah ɗaya amma Allah ba ɗaya bane kaji wauta wai addini sai ya zama na gargajiya Ina waje inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala akharihim muhtaduna wai addini sai wanda aka ga gida ana yi iyaye da kakanni wai an yadda komi a samu taqaddum a samu hazara a samu tatawwur illa fi dinillah dukkan mu nan muna yara haka su tsoma yake ɗinkin da muke yanzu shi muke yi da kulan da ke sawa da ita muke sawa yanzu shi da wata ne kan daga cikin ɗan da ke mai yanzu ne aka ce ana bari aka gaba a mandan buhun gishiri buhun gishiri wannan ɗan gata shi ne za a yi mashi sabon wancan buhun gishiri da fito yana yawo a ciki kaga yana mashi balan-balan yana takama a tsakanin abokai yau ɗanka ina wandon buhun gishiri tare da shi ina ma gishirin a buhu sai a leda ko ka gani sa'an nan kai a ƙashin kanka inda ka samu 'yan shekaru daga talatin zuwa sama da irin kayan da kake sawa kenan da ka san ka kai ƙubenka yanzu wankin ƙube har dubu dokaji wai ma sama da haka ba wai ba dokaji kaji na dubu ɗaya da ɗari biyar a wanke a wanke eh, aka karo a yi wannan a yi wannan a goge a sake gogewa ka ji ta kamar dutse tana kyalli kamar dinari ka lankwasa ka sa kana kwambo da an san wannan to me yasa baka koma haɓar kadan da babanka ka kai sawa ba eh, haɓar babanka da gidan da ba rauno jinka nadiri ne duk gidajenmu da ɗakunan iyayenmu da jinka ne da ya sa ka daina kake buga kwano kwanon ma yanzu na zamani ake sa silin silin ɗin ma na zamani da da ɗaya ake a ɗakin bamanka da makuba ko ba haka ba ne mai gata ne za ta sha kaɗan da makuba yadda wallahi na tashi akwai wata mata babanmu Likin wuri ne a ƙasashen da suke to za a liƙa muna ko da ne an ban ko ba shi iyaye ne ko ba shi da kandi ne ko ba shi da yayi ne a zo a ba da abin da za a buɗe ƙofa in ba haka su koma yanzu fa sai a zo da wata tiƙaƙiyar mota ba shi da keke amma sai ya san inda ya hayan motar daukan amaryar shi Allah wani bai da keke ba su kun wannan bai da shi amma sai inda mota take sai ya samo an yi layi za a dauki kasatu ko wai da abin da aka ce Allah ne yake sai a ce ba haka muka samu ba na zahiran min al-hayati dunya ko a idan mu na duniya nan muka waye amma a addini a koma na iyaye ko da iyayen suna kan bata hadha khilaful aqli wal ilmi kuma ma hankali ba da ilimi am yaqulu nabtarahu bal huwa al-haqq bi rabbika kaman yadda ayat ta daga take cewa in suna cewa ka kyage shi ne kai ne gaskiya ce daga Allah mahalicci ba. kafici ne da kawai ya masu katutu Allah subhanahu wata'ala bai yadda wani ya kago wani abu ya jingina da shi ba ko da kuma manzo ne walau taqawwala alaina a al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin ma minkum min ahadin anhu hajibina addinin Allah gaskiya ce ba a siyanta da kuɗi ba a siyanta da mulki ba a siyanta da wani abin yaudara ba a turo ma mutum mace ka yaudare shi da ita ba a kan gaskiya yake ba a kan gaskiya yake da ita da bayan kada duk ɗaya ne komin laushinta akwai tabat alal haq Allah ka tabbatar da mu akan daidai na'am kai ne ne ayanzila alaihi dhikru min bainina hmm. بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب kasan abin da ke kashe al'umma hasada wallahi cuta ce mai kisa kuma babu wani annabi cikin annabawa da ba a yi mashi hasada ba babu wani mai bin hanya ta farki annabawa da ba za a yi mashi ba shi yasa anan suke cewa a unzila alaihi zikr min bainina sai yuju muhammadu ne yaron nan ba ne kiwon tumaki ɗan abokar sha shi ba mulki ba shi ba kuɗi ba shi ba kaza ba shi ba kaza ba malar da rana tsaka ya ce wai Allah ya mashi wahayi kaji a unzira alaihi zikirun min bainina ya za a yi a ce an waye gari wai an masa wahayi gamu in akwai cancanta mu muka ta cancanta laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim in ƙur'anin daga Allah ne mai yasa cikin manyan biranen nan namu guda biyu ko tsa'ifa ko maka ba a zaɓi wani hanshaki fitacce sananne wanda ya tambari ana nuna shi da yatsa a ɗaukar masa da alƙur'anin ba sai talaka ma'il ganin me ya kawo wannan hasada hasada hasada hasada kamanta ni'imar Allah yana ba da ita ga wanda ya so ne kamar yadda yake so a lokacin da ya dama kuma in ya yi ba wanda ya isa ya bibi dan mai aka yi la salo amma ya falu wa hum salo. ba tambayan Allah ta'ala ta'ala an zalika uluwan kabira ne yasa sami kaza don mai kai kaza mu bayi ake tambayan mu dan mai muka yi unzila alaihi dhikru min bainina ya ce an saukar masa da alkur'ani ga mu kusuwa kusuwa ne barhun fi shakkin yare su suna cikin shakka kuma a kashin kan don haka kalman alkur'an da kai wahayi ga annabi sallallahu alaihi wasallam suna tsare ta kansu wani lokaci su ce sihiri ne wani lokaci su ce waka wani lokaci su ce bokanci to da wanne za mu wanne kuma za mu ɗauka balhun shakkin min zikin kuma suna shakka game da wannan alkur'ani mai jima mai daraja maɗaukaki zance na ubangiji subhanahu wa ta'ala shi ce min zikiri لأنه كلام الله والضمير يعود إليه سبحانه وتعالى Bal, ba abin da ya kai su ga wannan hallaka da tabewa lamma ya zuko azab saboda har yanzu ba a zuƙa masu azabar Allah sun ɗanɗani sun ji irin kabari lahi an kama su aka azizun azizin da hankalinsu ya dawo jikinsu ko jaki ya san ladabi lantana ɗan adam saboda haka Allah yi masu talala la'anna Allah yumhilu wala yuhmilu Allah ya kan saurara ma mutum ya ta tsula tsiya amma Allah bai watsi da abin da ka aikata wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba duk abin da kai an yi rikodin din shi an taskace shi an sa shi a diwanin ka saboda haka ranar tashin alkiyama za a tashe ka a tashi aikinka a auna girman kaficin ka kai a ƙashin kanka domin kamar yadda ake auna aikin bari, aka ake auna kuma bari. yaya girmanka a kafici yaya muninka a aiki cikin cinka sannan ake fa zuku alan nazidakum illa ababa Allah ka kare mu barin wannan yanayi ballan ma ya zuku azabu نعم أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب الله أكبر الحاسد كاوهلا كاوهلا lokacin da suke wa rasulullahi hasada daga sararin samaniya sai ga Allah yana kare shi yana yaƙasu yana dagargaza su ta hanyar da ba za su iya motsi ba yana yanke ganarsu da hujja a dalika am indahum khaza'inu rahmati rabbika tambaye su tambaye su shin taskoki na rahaman ubangijinka baiwan ubangijinka jinkan ubangijinka halalan ubangijinka kawai yana hannunsu ne istifhami ne al'inkari ake tambayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya gaya ma. wanda ya dace ya gaya ma mai taba da hasada da gaskiya yana wajen su ne su faɗi su faɗi in kuma ba wajensu yake ba menene hasada menene hasada babu shakka in wajensu suke da sun raba makansu me yasa ba ku ba kanku ba me yasa ba ku yi abin da kuke ganin shine daidai ku ba don menene kuka bari ni'imar ta zo wajen shi don menene falalan kuka bari ta isa gare shi kuma kuka ganin ba shi da cancanta ku kuke da cancanta wannan shi ne asali mabda na na Allah ya ma wani bawa baiwa kai kuma a ɗan gajeren tunaninka da kusuri na hankalinka ga cewa ba wannan bai dace ba kenan kana tuhuman wanda ya yi masa bai san inda ya kamata ya sa ba ya saka shi sa ba wahalalli kamar mai haskara ba mai ɗimuwa kamar mai haskara kullum sai ya ta bouncing ab and ya faɗi nan ya tashi nan yana tona ma shi asiri yana tozarta kanshi shi sa wani mai hikima yake cewa وإذا أراد الله نشر فضيلة أويت أتاها لها لسان حسودي لولا اشتعال النار فيما جاورت ما كان يؤرق أنف طيب العود إن الله ينفي بياء وتفللة عفوا نشر فضيلة بياء وتفللة sai a kudin dine ta waje ɗaya Allah ya yi maka daraja Allah ya ɗaukaka ka amma kana sako waje ɗaya mai hasada yana ƙyallawa ya gani wohoho sai ya cika ka gaifan kamar nonon da aka kulle a laida ana zufa aka ije shi a rana yayi ne ya kwana ya za ka gaishe. shi tsinke ɗan ƙanƙani yana taɓa shi zai ƙafe haka mai hasada in ya gani ima da Allah ya yi matsan uwansa ya kan kasance duk inda ya tsogona haka wani ke shi ne kaza kaza kai ne kaza ko dai wannan ya san wanan nan yake haba bawan Allah bawan Allah mutumin kirki ko kuma bai san shi ba ma sai in ka tunanin sai ya gan shi in ya gan shi sai ya ga ci sai ka ji Allah ya sa masa ƙaunarsa shi da akwai farkon da'awa kafirai suka rasu na ke idan kun shiga akwai wani bawa ana ce mashi muhammadu baya ji tsaniniya ya ce wai Allah ya aiko shi Ga shi da iya magana kabla ku saurare shi da suke can ku kamari kuma balaga irin tashi balaga irin tashi balaga irin tashi duniya na abu da ma yi na Muhammadu na ya isa wasan inda kariya ta yi kama da babakere da haka da wani yunƙuri da sama a tsakar hayaki ko kuma omo ba lokaci kadan za ka nema ka masa to suna zuwa aka ce gayi can a kiyaye shi dai suna jin jawabin shi sai su gane ashe waɗancan su ne da su ne su suka yi amma kuma su wuta za su ana su da'awa kuma sun taimaka ma da'awa ya yi daidai da abin da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa cewa inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din walau bil makal al-fajir la yadkhulu al-jannata illa mu'min wa inna Allah la yu'ayyidu hadha ad-din walau bil makal al-fajir kuma shiga aljanna sai mu'mini amma Allah yana iya daukaka addini koda da ja'ir da fajiri haka ka kiyaye hasada ka yi ta Ka kaga mutum da dukiya yana aikin alkhairi kaga mutum da ilimi yana aiki da shi yana sanar da mutane ka yi fatan Allah ya baka fiye da shi ka yi fiye da shi wannan munafasa kenan wasi dalika nafasil mutanaci sun yana da kyan gaske yana da kyan gaske shine annabi ya kira shi hasada min bajin majal la hasada illa ni. na'am ko ban gama ba eh al Al'aziz, wahhab al-aziz Allah shine mabuhari dan haka in yayin niyyar ya baka ba wanda ya isa ya hana ka al-wahhab mai yawan baiwa ga wanda ya so ya yi kyauta da ga wanda ya so kuma ya bashi abin da yake so wai isa ya hana babu Allah ma ka zauna lafiya in ba haka ba hassada ta cinye ka ke hawan jini daga nan sai ciwon zuciya daga nan sai ka kife cik Daga gabubuwa su ta aiki hassada ta cinye ka an gane ko? a shi yasa wani mai hikima wannan kalman ta tuna mu ke cewa fasidin ala hasadil hasudi fa inna sabraka qatilu والنار تأكل بعضها إن لم تفل ما تأكل كي هبوه حسد من حسد والله بي شيخ كوي وي haƙurin nan naka da kai ko ma ne makami mai linzani wanda za ka kashe shi da shi kaka ma kula da shi kaka waiwaye shi ka tsara mashi gamman ala hannu wa ala kurbatin wa ala huzni zai kwana ba bacci wannan ya tashi cikin asa asa na larabci shiddatul bala'i wal huzni ce in kana son ka gane matsayin mai hasada fannaru ta akulu ba'daha na cin kanta da kanta ne sai ta mutu illam ta jin mata akulu Matukan abin da za ta ci na ike ko kirare ya ƙare inda kirare mutu mutuwa ita don mashin ya kirare fa sai ta koma kanta saboda bala'i da fitina da musiba ta cinye kanta da zan tofa ka mai hasada yi in ba ka waiwaye shi ba hasadarsa za ta kashi malam yana ci yana sha kaga kullum sai ɗan da rama wajen ƙirgin nan saman mahaɗan wuya da za su zuba kwai bakwai bakwai a gefen nan da nan duk za su tsaya ba su fado ba saboda mama ta ko tsuntsun kwai amma duk za su matsale Allah ya sawaki na'am am lahum أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في am lahum mulku samawati wal ardi har yanzu Allah bai kyale su ba yana da narka masa hujja ku tambaye su masu cewa annabi ne za a yi masa wahayi ga su manya ga su masu kuɗi ga su ubannin ƙasa kuma dubu duba a ba su ba da annabin mulkin samawati wal wal'ar shin wai su ne suke da mulkin sammai da ƙasai wa ma bai na da ke tsakanin sammai da ƙasai idan su suka mallake taurari da rana da wata da teku da itatuwa da kaunu gaba ɗaya da mala'ikun da kowa da komai ma to kwaliyar kuburil asibar ne misali ko abin da za su iya amfani da shi su hau sararin samaniya su hausi ne ne hana a kawo wahayi shi ne ma'ana daga ina ake kawo wahayi daga minas samani Allah yana saukar da shi daga sama to kinka suna da mulkin suna da ikon to ƙalubalenku ku hau sama daga yanzu ku yanke hanyar sadarwar kada wahayin ya sake zuwa ɗaya kenan idan kuka yanke hanyar sadarwar ba zai zo ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ba sannan kuma sai ku sadar da ita zuwa ga wanda ku kuke so an gani da shi kwamfiyar ba sun ce ba me yasa ba za a saukar da shi alkwamanin ga waɗayen mutanen manyan mutanen ɗayan jamanin nan guda biyu ba idan kuna da iko kuna da mulki kuna da kudura kuna da irada hayya bina bismillah hau sama ku yanke hanyar sadarwa ka sake kama shi wahayi sannan ku connection ɗin hanyar sadarwar zuwa ga waɗanda kuke so so a basu Allahu akbar a yana daidai da ayar surat alhaji ko man kana yazunna ayyan Allah yansurahu Allah fi dunya wal akhirah falyamdid bi sababin ila as-samaa'i thumma laqa'a falyanzur hal yuzhibanna kayduhu ma yajiz wanda bi yake zatan Allah ba zai tallafa ma annabin wajen ki da manzanci wajen an san wahayi wajen ki da wahayi wanda yake zaton a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba zai zanta da shi da taimakonsa ba a lahira ma ba zai zanta da shi da taimakonsa ba yayi kadai in dai yana son ya ga haka to ba zai taba gani ba ya miƙa igiya sama ya zarga gungun sai dai kuma ya tura kansa a igiyan ya rataye ya zarge in yi sama ya yanke igiyan yana sama bayan ya shaƙe shi ya ƙasa ya wargaje ba in ya yi hakan ba in yana da rayuwa ya tsaya tsabu ya tsokace ya zuba ido ya jagwam ya yi jangwam ya ga abin nan da yake mahasada, abin nan da yake kiyayya ga manzansa da mai bin manzansa abin da ya yi na hallaka kansa zai gusar masa da abin da ya tashi shi ɗaya ya kama masa sai ya kama masa kodaya da ba ku da mulkin komai ba ku da ikon komai ba ku da daman da za ku hau sama ku hana wahayi ba ku kuma isa ku tsaye da gaskiya ba ba ku isa ku tsaye da mai gaskiya ba ba ku isa kuma wurinsa gaskiya ba domin لأن huwal هو الحق kamar yadda wata aya take cewa na'am ma ما هنالك معظوم من العذاب yawa sukan yi alfahari mu ne manya muke da sojoji muke da makamai muke da fada aji mu mun yi da ido ma kafin mu faɗi an fahimta an aikata kamar yadda fir'auna yayi alfahari ko إنهم la shirzimatun qaliluna wa inna la galibuna ko gai wa inna lana waye Musa ba su kai cikin cokali ba mu da ke da zama can sojoji yan kundin bala billahi lazi ku zo mu tafi sami nasara mu za mu kira mu ba mu ba mu galaba amma Allah ce jindu ai yan ce ba ta kai sauran ƙarfi ba ba ta kai tsaron da suke tsammani bai kai darajan ƙwari da ƙarfin gidan gidan suke zuba jindin ma hunalik ta haƙiman wa ihanatar ya ce duk inda suke a duk inda suka same su da nan da can su domin hunalika lilbaƙi da waɗanda ke nan da waɗanda ke can da waɗanda ke can can can din kan dina ne walakantattu kaskantattu mahazumun wanda yake a bar rusawa ne ha wanda yake da kuni yi ya kunu yake yaki wanda yake duk abin da ka gani sojan shi ne wallahi junudu samawati wal ardi duk abin da ka gani sai sa wani lokaci ya ga dama ya halaka katan anne da ruwa wani lokaci ya halaka katan anne da iska wani lokaci ya halaka katan anne da tsawa wani lokaci ya halaka katan anne da suke yana kwakan ku fito da shi yana kwala mutan shi ta a da Allah kare ku ɗauka ku ga da kyau eh ba ya ku wa yi ke ba ai ne ku hidda lazi mahzumun min al-ahzabi yan kungiyoyi ne wanda za a rusa su ba inda za su kamar yadda ayat suratul qamar take cewa sayuhzamu al-jam'u wa yuwalluna dubu dubur yawwa duk taronsa Allah zai daidaita su Amerika da Isra'ila insha Allah sai kun faɗi kuma Allah sai ya nuna muku iyakanku izinin malla ya gafal wala ya nam wa bi iradatil jabbar al-qahhar al-muta'al na'am كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون وعاد وفرعون ذو لوتاد رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma kwanciyar hankali ne ga duk mai imani ke kyale su su ta tsalle-tsallen su jirai a rafin kiriniya rabi da su kawai akwai al'umma ire-iren su masu kama da su kuma fi lalata sun yi wa annabawansu mun hallaka su A da yawa mun ambata maka ma ba da dalewa ba kun ta annabawan da muka ambata kuma da muka fito musamman da yanda mabiyansu suka tsutsula a jikiya Allah kuma ya karkace ke ya maganin su shekarar ba ka gulahun kawun nuhin mun yi tarihin shi ba da dadewa ba cikin tsohon al'ahaf afuwa cikin da safa Allah ya yi da an yi haka da tsofana ba mu dai ba da tarihin su wadda yadda Allah ya yi watsa watsa da iska sarsarin akiya سحرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حكومة لا يما جنوت وجمعونا ذو الأوتاد دلالتشن نم فرعون ما أبوتين تراكو yana من يمن manya da yi ginshikai manya-manya a zanwai saboda lalacin jama'a da ya sha wa'azi ya masa abin da zai sai ya shiga izgili ya hama zunili baitan la li wa ila ilahi musa wa inni la azunnuhu kaziba wata yace mawzirin na gina min gini mai tsaro da kawai liwa ne musa saboda na magana ki Allah yana kalan yana nuna yatsa da tun addini tun ba musulunci ba kowa ya san Allah na sama ne hajjan auna hajjan auna ba amma wai ga wani na tafsirin ƙwa'ani ya ce Allah ba shi a sama to yana ina yana ina a amintin mantar fi wata Allah ya ce saboda ya ga dai ba zai yi ba sai kai gyare kawai ina gama ƙarya yake saboda ba za a iya ginin ba kada a ce auna mai cewa shi Allah ne ya gaza abin da yake so sai ce wai ni la zai ba. ai cikakken mayaudarin dan siyasa ne duk mayaudarin dan siyasa a kun auna ya koya mayaudari na ce ba kowa da kowa ba na ga kuna dariya kai ba mayaudari ba ne ba kai ba ne kuma kai mayaudari ne to kai ne وفرعون ذو akwai wani mawaki ana ce masa al'aswad bin ya'afa na hashali mai azani ya kawo wani baiti na shi cewa wala kargan nau fi haɗi al'umi wala fi zillin mulkin sabital autadi yana ambatan sarakuna na da ne waɗanda suka assasa mulki mulki kuma suka yi zalunci zalunci ya ce wallahi sun wadatu a cikin mulkinsu da mafi ni'imar rayuwa ƙashin mulkin da suka kafa mashi turaku kafafu amma da Allah ya zo ya mauge su da sun ƙi gaskiya na'am وثمود وقوم لوط وأصحاب na أولئك الأحزاب وثمود da samudawa mutanen annabi Saleh. sun ta annabi Saleh ba da daidai ba muka ba da kisan wa kawo lut da mutanen annabi lut kuma ba mu da ba da labarin ba wa ashabul aika da ashabul aika asul aika haɗaɗɗiyar fadama mai itatuwa mutattu wani ya shiga wani wato ana nuna ni'ima kenan domin idan ƙasa na da albarka ba maganan hatsi ba ‘ya'yan itatuwa da ganyaye kawai ya ishe ku, ya ishe ku, su ne mutanen annabi shu'aibu alaihi salam. Sun kamyata Allah ya jarka ke su, wala ikal ahzab. waɗancan jama’in kan bace su yanzu wajen sun gabace ku su ne al'umma daban-daban wanda suke da tsananin fawa da ƙarfi amma suka yi tsagawa suka yi babi suka karyata manzanni ƙarfinsu da mulkinsu da dukiyarsu da kawarsu ba ta amfane su da komai ba Ya sa Allah subhanahu ta'ala yake kiran mu'awalam yasiru fil ardi zaro fi kana aqibatu allazina kanu min qablihim kanu hum minhum quwwa wa atharan fil ardi فأخذهم الله بذنوبهم ما كان لهم من الله من واق haibari jiya ku zaga duniya ku san ku ga kufai na azalumai ku ga ƙarshen yadda suka kasance mummunan hallaka sun fi su sun fi su dukiya sun fi su mulki asali a ce ga ɗan ƙasan ya yi wani abu wanda za a zo na a zo a gani sun fi su amma tare da haka sun saba ma Allah Allah ya danka shi ya kama su da zunubin su ya halakar da su a lokacin da azabar ya zo ba a samu wanda ya ba su kariya ba shugaba in kaga kana da kariya ko Allah ya raba mu da mulkin zalunci wace a ce da wasu a ce su kowane tsiya suka yi kowane lalata suka tsula wasu na da haya da ba za a yi tsaya ba eh? shi yasa in kana neman adalci ka zo shari'ar musulunci lau anna fatimata bint muhammadin sadiqat laqata muhammadin yadaha lau anna fatimata bint muhammadin sadiqat laqata muhammadin yadaha an zo za a nemi ceto ne a wajen manzon Allah wata mata wai 'yan manya ta isa ta za a yanke hannunta annabi ya fushi ya ce ma usama a tashfa fi haddin min hududillah sai da mai mai ko kai ne kake ido haddin Allah da yake a zata? da adalci sama da kasa ta tsaya Ni inda ba adalci wallahi ba zaman lafiya ba zaman lafiya kace to bari in gaya maka kuma ku ji daga yau kawai da ya sake mun haka da Fatima Siyan muhammadu ta cikinsa za ta yi sata ha sha ha ya ce wallahi muhammad da kansa zai yanke hannunta to yanzu kai ɗan shugaban ƙasa <laughs> Allah sarki masinjan shugaban ƙasa ma ya ci ƙarfin doka yanzu sai zo ya maka dukan ziya mai shiga motar shi ya gaba ko ya sa a lakaɗa maka duka a baka tashi kawai ishara zai ku koya mishi hankali a koya mishi hankali hankalin ma koyawa ake yi da an ce a koya mishi hankali akwai masu kuskushi da kushin wani zabaniyawan azalimai ko? Allah ka kare muka shirye su na'am إن كل إلا كذب الرسل فحد عقاب إن كل kowanne daga cikin al'umman nan na ƙungiyoyin nan da muka ambata babu ɗayansu illa ka zaba musula face sun ƙaryata manzanninsu kamar yadda ake ƙaryata ka yanzu a haƙa ikabu. hukuba da azaba ta ta saukan masu ta auka masu to ku kuke jira Me. hakika al'amari ne wanda yake haƙaƙi su ba ta tarayyar wala ta tabbatar Allah ka kare mu na'am وما ينظر هؤلاء إلا بأوائده Illa suna taruwa idan sun mala a miyar farawa. Allahu akhbar! yanzu mu hagu da. Suma waɗannan mutanen naka. Kace wanda suke karyata ka. Suke ƙoƙarin ganin iyakanka. ba abinda suke jira illa sai hatan washi daɗin a ce a yi masu tsawa ɗaya na fahawa shida musawanmu akwai wani arziki da muka ci kuma kanan lahu liyu arzibahun wa an tafi tafihim kuma kanan lahu ma'asibahun wa'um ya ƙarfi hun arziki biyu muke ci da an mana yadda aka yi mu mutanen annabi lutu in akwai kafici a cikin mu kuma akwai masu luwaɗi ko babu ne akwai duk annabawan wannan da aka faɗi laifin da mutanen su suke yi aka hallaka su akwai masu yi a yau mu ma saboda lalacewa matan mu sun kaji wani abu wai shi ma dugo ko a kige a jahannama in ba ku daina ba mace tana lashe baki ta ga yan mace tana hadiye miyau lalatacciyar jajira ba ta bukata ma mijin nata ma kan dole ne don ba yadda za ta yi wai ta cire sha'awar ta ga ɗana miji? amma ko malfaɗaɗɗiyar mace ta gani sai ta shiga haɗiye miyau kaito an da hasara an da hasara malaha min fawaq Allah subhanahu wa ta'ala yace idan wannan azaba ta zo za ta auko ba jinkiri kuma ba wanda ya isa ya kauda ba kuma kariya tare da haka ne suke وقالوا ربنا أجل لنا قتنا قبل يوم الحساب وقالوا حجر مكة ألوكتين باقين يا باس وروسكدوا برسول الله صلى الله عليه وسلم سكتي ce wannan maganar akwai azaba da kake in ba mu yadda da kai ba da abin da kake kira a kai to mun ki yaddan ta ce ubangijinka shi ne ubangijinka Allah e to rabbana ubangijinmu rabbana bi ma'ana ya rabbana lana fitana mu rabanmu na azabar da ake ta cewa za a yi mana da alahira da Allah rabanmu a yanko da shi yanzu kawai a ba mu an jewawa a hmm. ganin shi yana da wayo ba hankali abin yawon hisab mu a na mu namu rabon ba sai an yi hisabi ba ba sai an yi hisabi ba Allah ya ce a kasarin ta irin waɗannan addu’o’i munana a kan a cikin sumatil amfal da suke cewa Allahumma in kana haza huwal haqqa min indi amtum alaina hidayatan min as-sama aw itina bi azabin alim Allah in dai abinda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake kiran mu akai shi ne gaskiya tabbatacce daga wajenka ne to Allah mu muna roƙon ka yi mana ruwan zuwa zuwa kanmu ka nike mu kamar kaɗe mu a witina bi azabin alim ko ka narko wata azaba in za ka narko ka narko mai raɗaɗin la ilaha illallah محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا سائل بأرحة للمسلمين كيف لم يدع من الأزواج آية التوفى أنا دول يدع wawaye sun ce amin wai a annar ko masa azaba to a gaya masa azaba a kansu mai aukuwa ne la mahala kuma daga Allah ne eh azaban nan in ta daga Allah ba wanda ya isa ya mai ita ba wanda ya isa ya bankaɗe ta ba wanda ya isa ya kau da ita Allah ka raba mu da azaba Allah ka haɗa mu da rahama Wani shigo wani bawan Allah ya tare ni ya ce da ni akwai wata baiwan Allah da kudinta ke wajen wata baiwan Allah dubu ashirin ta biya ta guru goma an mata wani aikin sadaka da dubu goma to ta mutu saura dubu uku shi ne ita wannan baiwan Allah ta ga mene ya za a yi da dubu uku sai ta ce a je kamani a yi yadda za a yi da ita wanda ya dace da shari'a sai na ce to irin su Allah ya yawaita su masu kiyaye amana addil amanata ila mani ita manaka wala ta kulman kanaka to ga duk ukun zan shigo aka bani to ni kuma zan sadaukar da ita ga malam mai ɗaukar tambaya gashi malam mai iya faɗa. malam mai kan fara mega guda ɗaya duka fi sabilillahi Allah ya kai ladan kabarin waccan baiwa Allah wannan fa to wata kuma ta aiko da dubu ɗaya tana bukatan addu'a wannan kuma fa wanda na baka ne to saka a jihu mana kai in ba wani Ya san kuma yin nace kawo na hannun Thank you. Thank you.